يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 a wannan bagire markaza nurul islami wanda reshe ne daga mu'assasatu ahlul baiti was sahaba mai mazaunin ta anan Sokoto inda muke gabatar da karatun mu na sati sati a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibadi ya nabi da karatun wancan satin da ya gabata mun fara fasalul fi khitanihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da kaciyar da aka cewa an wa manzo sallallahu ko ko ya zo da kaciya ne da magana hakika ne cikin wannan al'amari na kaciya ta manzo sallallahu alaihi malam ya buɗa mana babin da cewa akwai loka guda hudu waɗanda dukan kowane kauli akwai waɗanda suka tafi kan wannan kaulin sawa'un akwai dalili ko babu duka dai akwai waɗanda suka faɗi wannan na farko masu cewa annahu wulida mahtunan masrura an haifi manzo an haifi manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kaciyarsa kuma yana da yankan cibi nasa wannan ya fi shahara cikin mutane mafi yawan mutane musamman waɗanda ba ma'abuta karatu ba sun fi jin wannan kuma sun fi yaɗa shi kuma su a wajensu sun yi ganin ya burgewa to ko da wannan shi an mafi rauni duk cikin kallo ma da za a ambata shi an mafi rauni shi an mafi nisa daga gaskiya dukkan hadisan da suka zo game da wannan maganar duka ba su hintuwa daga wani mai suka wani abin suka cikin su hasali dai hadisin nasu kamar da malam yace ce la yasihu babu wani hadisi sabitun wanda ya tabbata game da wannan magana mun wasu abu ya ne game da wannan kauli na biyu cewa an wa mazu sallallahu alaihi kaciya ranar da aka tsage masa ma'adin ya yawa ko ya yawa ko an wa mazu sallallahu alaihi kaciya a ranar da jibrilu alaihi salam ya tsage masa kirji to lokacin nan sai ya masa kaciya wannan kaulin shi ma akwai wanda suka tafi kainai duk da shi ma dai ba daidai ba ne hadisin da ya zo game da shi wanda imam sabrani ya fitar a cikin mu'jamul awsat sannan abu nu'aym ya hita shi a cikin ad-dala'il dalailun nubuwa nashi sannan ibnu asakir ya fitar da shi a cikin tarihu dimashqa shi ma hadisin bai wahinta ba daga muttahamun bil kadhibi a takaice hadisin shi ma bai tabbata ba duk da dai akwai masu haɗin wannan hasali ma muka ce wasu ma cikin rashin sa'a kamar Imam Sayyuti ya yi kokarin ya ce hadisi ya inganta saboda a cikin ka'ida ta cikin littafin sa al-khasa'is da ya kawo hadisin da yake jin bai inganta ba sai ya magana game da shi kuma ya kore shi amma da ya kawo wannan hadisi sai ya ce Abiya'ul Maqdisi ya kawo shi a cikin littafin sa al-Mukhtara kuma sai ya shuye gum kuma ba ma ya shure tsaya ba ce kuma shi wanda ya kawo shi ya inganta shi kuma bai tasa wannan magana ba bai ce ba daidai ba ne bai darasa kan sanadin bai kyale alama cewa kamar ya ce abin ya tabbata haka ibn al-jawzi shi ma ambata wani abu mai kama da wannan duk da cewa hadisin ya soke shi amma kuma sai kokarin ya tabbatar da wannan magana kamar da muka ce an tsage mu musalla wasallam kirji an wanke ta an tsalkake zuciyarsa sau biyu wanda ya tabbata an yi masa haka lokacin da yana wajen mai renon shi halimatu sa'adiyya kamar da zamu gani a gaba wannan lokacin da yana ɗan ƙarami kenan yana ɗan shekara uku zuwa hudu wannan kenan tsagewa ta farko kenan sannan ta biyu kuma an yi masa ne kamar da wasu hadisai suka nuna lokacin da za a isra'i da shi daga makka zuwa baitul maqdis daga nan baitul maqdis zuwa samaniya wannan akwai hadisan da suka taho kan cewa an yi masa shakku sadar shi ma a wannan lokacin ya muka diba ko ko muka tuna lokacin da aka yi isra'i manzo sallallahu ya ta sama shekara hamsin kenan tun da bayan rasuwar aminsa abu talib da kuma matarsa khadija radiyallahu anha lokacin abin ya koya kana to kuma su waɗannan guda biyun abu talib da khadija sun rasu shekara ta goma bayan hijira ƙarshe ƙarshen shekara ta goma afwan shekara ta goma bayan du'isa bayan aiko manzo sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi ba bayan hijira ba to kusan kenan lokacin ka hada shekara goma bayan aiko manzo sallallahu alaihi da shekara arba'in da ya kama a aiko shi in ka hada kaga zaka samu shekara hamsin shi yasa suka ce an tsage masa kirji yana shekara hudu kuma an sake maimaita wannan yana dan shekara hamsin amma dai duka ko da dai ba a faɗa ma ba ka san ba dai tsagewa ta biyu suka magana ba in suna magana kaciya suna magana ta farko ce lokaci a ɗan shekara hudu to in ma shi na ɗin to wannan bai tabbata ba ƙauli na uku sau da yawa mutane na jin kamar shi na ai daɗi don masu ta haƙiƙi duk wani mai ta haƙiƙi in ya gangaro ya gangaro ya banke waɗancan ƙaunuka guda biyu ya zo ga na uku ɗin nan sai ya zama ne kan kauli na uku bari ma na ya karanta mu da shi mu ji shi ma miye matsala cikin akwai alqaulu salifu بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قيم الجوزية رحمه الله القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا قال أبو عمر ابن عبد البر وفي هذا الباب حديث مسند غريب حدثناه أبو حدثناه أحمد بن محمد أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن أبو أيوب العلاف حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال يحيى بن أيوب طلب طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري نعم القول الثالث زنتين أكو daga cikin zantukan anna jaddahu cewa kakansa shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakansa wane Abdul shi ne Abdul Muttalib khatanahu ne masa kaciya yawma sabi'ihi ran da ya cika kwana na bakwai yawma sabi'ihi da ya masa kaciya wasu na alahu ma'ado ba ya dan hada mai wani abincin walima abincin gada an aka cewa na yan kwidu hita kuidu ko kila da Allah nan sun ka samu wannan in an ka yaro kwidu bayan sati biyu an ga dai alamar cewa an warke ko an yi kusa a warke sai a yi walima yan kwidu to wai sana'a lahu ma'adu ba kalimar ma'adu abincin da aka aikata aka yi sai a kira jama'a su su ci su dan yi a farin ciki su yi murna su yi alasan barka su yi Allah shi maimaita muna shi an ma'adu ana cewa adaba ya adibu adaban ma'adubatan idan ya gayyaci mutane zuwa walima a lokacin wasan mahu muhammada ya sanya masa suna muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am ya samu suna Muhammad wannan mun samu abubuwa guda uku a ciki na farko kenan sai da anka kwana bakwai na biyu yayi masa kaciya rannan nan na uku ya sa masa suna rannan kuma ya hada abinci aka zauna aka ci aka yi walima suna kenan kaga inda hadisin duk da dai ban kai ba da a ce ya tabbata kuma duk da dai aikin kaka ne ba ba ba mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma mu ce aiki na wanda aka yi tun musuluncin bai zo ba to kila dai inda ya tabbata akwai wasu alamu da aka ce kila wa irin waɗannan abubuwa su tabbata cikin musulunci ko ehin to amma dai bari mu saurari hadisin din mujiya ko mu ji bayanin madogarar su ga haka nan qala abu umar Ibn abdul bar abu umar abd abdul bar wanga da muka sani Ibn abdul bar mai at-tamhidu lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid kuma wanda ya al ka wanda idan kana magana malamai da sun ka ba da gudunmawa a cikin malikiya kila kusan zaka ce shi ne number one wanda suka ba muwaffa imam malik gudunmawa suka ba mazhabin malikiya gudunmawa suka tace shi daga korakorai suka kore mai duk wani abu wanda bai tabbata ba to kila zaka sa da ibnu abdul barri na farko to yadda ya kawo kan wannan gaba a cikin at na nashi mujalladi na biyu shafi na 61 yace wa fi hazal babi a wannan magana cewa an wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaciya ran kwana bakwai ga haihuwarsa hadithun musnadun gari. akwai hadisi wanda yake musnad na wanda aka jingina tiren tiren tiren hayakkan iyaka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko har wajen gabas sannan gharib amma hanya guda gare ma hadisi na musnadi ba munqati ba ba mawqufi kan sahabi ba ko wani tabi'i a ya kai amma dai hanya ɗaya gare shine ga gashi ne ce haddathanahu ahmad ibn muhammad ibn ahmad dama shi a ibn abdul shi mana da nashi silsila ko ko nashi sanad duk da da yayi nisa kuma hadisin in ka cin mai zaka cin mai kan ɗaya daga cikin kida kutubu sitta ko ɗaya daga cikin sunan irin sunan al haƙi ko dari ko ɗaya daga cikin masanidu to in ka ɗan taɓa tahiya sai ka tsallake mutum biyu ko mutum uku sannan ka kai rijal mutanen na malaman hadisai da magani kamar misali mu ba mu gani Ahmad أحمد Muhammad محمد Ahmad wannan ɗaya na daga cikin malamai ibn Abdul amma babu cikin kutubus sitta yace shi ba mu labari حدثنا Muhammad بن عيسى shi ko yace Muhammad bin Isa ya ba mu labari shi ma wannan bai hito cikin kutubu sitta ba to shi wannan yace haddathna yahya ibnu ayyuba al-allaf to wannan daga nan an hadu da ya hadu da sauran kutubu sitta inda zaka dora sai ka ci gaba to shi muhammad yahya ibnu ayyuba al-allaf wannan tika ne hasali ma daga duk na farko har zuwa na biyu har zuwa wannan ba na matsalar take ba hadisai na miƙaƙƙu ko ko mutane na ingantattu sai ƙatu asbatu wannan ba su da matsala to shi haya ibn Ayyub al-Allaf yace haddathana Muhammad Muhammad ibn Abi As-Sari al-Asqalani to shi wannan Muhammad ibn Abi As-Sari al-Asqalani ana ce masa Muhammad ibn al-Mutawakkil ibn Abdurrahman Abu Abdullahi ibn Adissari haka a sunan shi dama mafi yawa dai malaman hadisi na mayan malamai kai ma manyan manyan gwaraza na duniya kana da ana danganta su zuwa ga kaka ko kakan kaka na family nasu ibnu abis sari kusan sai ka taba tahiya kai dogon zango kana kiran kana faɗin sunan mutane sannan ka kai gare amma dai sunan shi mutumin muhammad a shi wannan sunan mahaifinsa al-mutawakkil ibn al sannan shi kuma ibn abdurrahman sannan in ka kace ka abu abdullahi sannan ka ce ibn abi as al-asqalani wannan yana daga cikin matsalolin hadisin shi wannan kamar da duk malamai suka takaita game da shi sun ce saduqun kamar ibn eh, eh, imam imam al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce saduqun arifun lahu awhamun kathira saduqun da yana martaba ta kasa ko wadda bai kai fika ba yace arifun masani na mai ilimi na amma lahu awhamun katira yana da wahani da yawa ya cika rudu da yawa malamai duk abin da suka ambata mai inda suna ne yazo Muhammad ibn Mutawakkil ko Muhammad ibn Abi Sari suna ce mai dha'if in kana son hada ma kalima mahi sauki dha'if kawai haka ya zama to kaga idan ya shigo cikin hadisin an fara samun matsala ga sanadi din to lahu awham kuma yayi wahami da yawa kuma har dai ga mas'alar ga ta kaciya shi dai yazo da wasu hadisi da shi da Rawad ibn Jarrah su sun an ka samu hadisin gare su kawai ta layin su ba wani layi ba kaciya rana na rana ta bakwai a nan kaga shi ya ruwaito hadisin cewa an wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaciya a rana ta bakwai wannan ba ba ha gina da shi tun zamanin jahiliya amma kuma shi na ya sake ruwaito mana hadisi ta layi ne ya biyo na cewa manzo sallallahu alaihi ya wa Hassan da Husaini kaciya a rana ta bakwai in ka in ba hanya ce ba sai wata hanya ita ko ta Rawad ibn al-Jarrah shi ma ya ce Abdullahi ibn Abbas amma ba a ce Hassan da Husaini ba sai aka ce Abdullahi ibn Abbas ya ce daga cikin sunnonin da sun ka tabbata ga jariri in an kayan ma abubuwa guda bakwai sai an bata su sai ya ce daga ciki sai ya ce a yi masa kaciya rana ta bakwai abin da ka so in ce magana kaciya rana ta bakwai to ga waɗannan mutane ɗaya ta fito daga Muhammad ibn Abisari Sari wanda ya manzo sallallahu alaihi wasallam yawa Hassan da Husaini kaciya rana ta bakwai wanda hadisin kai ne ya bi kuma don haka dun shi na an rana hadisin sai ta hanyar rawa da wanda ce Abdullahi ibn Abbas ya ce ana wa yaro kaciya rana ta bakwai waɗannan hadisai suna tillantal gare mu na magana yaro ana mai kaciya rana ta bakwai mu fahimci wannan kamar magana wanga hadisi da muke awa mazu sallallahu alaihi kaciya rana ta bakwai an yi abincin walima an yi mai kuma an samai suna to kai ne muka magana to ya biyo ta hanyar Ibn Abisari sari da'ifi na haddathana yace haddathana al-walid ibn muslim walid ibn muslim shi matsala ta biyu saboda ni saboda al-walid muslim muslim mudallisun yana tadalisi kuma ma ta tadalisu sharru ta yake tadalisu ya kai ba ta tadalisul isnadi ba ba tadalisu shiyukhi ba tadalisu taswiya ya kai muna tadalisu tadalisai guda uku akwai tadalisu shiyuhi akwai tadalisu isnadi akwai tadalisu taswiya tadalisu taswiya idan yana da mallamai fiqatu amintattu wanda in ya ce su gajiya gare su babu babu babu wani gardama babu wani shikokwanto to idan yana da malami fiqa shi ko malami na cikin rashin sa'a wanda ya karbo gare ba'ifi shi ko da'ifin sai ya ce ga sika ya karanto ya karbo to in muslim ya walid ibn muslim ya tashi sai ya ce daga sika na farko kenan ina fata mun gane sai ya tsallake na biyu ba'ifi sai ya ce daga na uku sai hadisin ya baya gari an sikat min sikatin an sikatin haddasna sikatu an sikatin amma ya zabbace wannan tsakiya wanda yake ba'ifi na shi kullum da duk ya ga hadisi yana da gargada cikin akwai da'ifai sai ya kama kace su ehe in ya ga wannan sika ne na biyu shi zai za matsala hadisi sai kace shi na uku lahiya lauke ya hauka ne ya wuce na hudu ya kace to wannan shine sharru tadalisi shi yasa walid muslim aka ce in dunya ce ma haddasani wa dunya ce ma haddasani wa ne ba ya ka ana cewa tadalisi sun aka yi saraha yace haddasana ko ko akhbarana ko sami'tu ko din ya ce ma malam ya ji malami ne ya ce haddasani wani ko haddasana wani ko sami'tu fulanan kakka amince sai ka bi sanadin duk har karshe in babu an ciki in akwai an to sai ka ba tsakanin wannan da wannan anya ba aka da wani ba kila an fahimta don tana yiwa don istimali an shi tana ɗaukar ko akwai ko babu ina fatan mu gane wannan saboda haka nan ya ce an shu'aibin shu'aibu ibnu abi hamza ثقة فاضل سبت أخرج حديثه السبعة duk gaba ɗaya ba su da musu da Imam Ahmad da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun yarda da shi duk amintacce na duk cikin rijal din suna shi Shu'aib ibn Abi Hamza amma matsala Walid ibn Muslim mun san cewa yayi an Shu'aib anya tsakanin Shu'aib mutasika babu wani da ya kaje bai ce sami'tu ba bai ce akhbarani ba bai ce haddasani ko haddasana akhbarani ko akhbarana alba'ani ko anba'ana ko sami'tu ban bai ce haka ba kuma gashi kudda kudda shi sai ce an shu'aibin duk da shu'aibu thiqa ne lil gaya to dai na shukku fi al-walid bin muslim li'annahu mudallisun waje illa ta fi kenan daga shu'aibu daga ata shi ko shu'aibu an ata al-khurasani ata al-khurasani a shine aka ce ma abu usman afa al-khurasani abu usman shi kuma afa al-khurasani imam al-hafiz koko al-hafiz ibn hajarin ya yi wani comment garai a cikin at-taqribu nashi yace masa saduqun yahimu kasiran wa yursilu kasiran wa yudallisu haka yace mai yace saduqun na amma yahimu kasiran yana wahami da yawa rudu gare da yawa wa yursil yana irsali da yawa ya jumping ya ce ɗaya an ce annabi ya ce ko wani abu irsal sannan wa yudallis yana ta dalisi a takaice dai kaga akwai matsala gare mudallisun na wahimun na ko ba haka ba shi ma kaga matsala ta yi in ta tabbata ba babu magudi ta walidu dun da wuce mu walidu ibn muslimi duk inda yace anna shakku fihi an fahimta to wannan in muka diba a sanadin akwai abubuwa uku manya manya guda cikinsu ya isa hadisin ya lalace Muhammad ibn Abi Sari al-Asqalani samu ne cikin sanadi hadisin ya isa ya zan da'ifi al ibn Muslim ya sa an cikin sanadi daga wajen har ƙarshen hadisin in yace an ya isa hadisin ya zan da'ifi sannan ata'u al-khurasani yahimu kasiran wa yursilu kasiran wa yudallisu shi ɗaya isa ya za hadisin ya da'ifi to ina yanga sun haɗu duk cikin ne an same su plus plus plus ko duk an same su ina jin hadisin kusan dai in baka ce mai mabu'i ba kana ce mai shadidu du'ufi ko kila baka dan bari ne da ifin kace dan da ifin kai shiru an ikrima daga ikrima an ibn abbas daga abdullah ibn abbas anna abdul muttalib abdul muttalib khatana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawa manzo sallallahu alaihi wasallam kaciya yawm sabi'ihi rana ta bakwai shi hadisin aka kawo waja'ala lahu ma'duba ya sanya mai walima wa sammahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam muhammad kaga wasu gauga'u suna kawo wannan hadisi daga cikin dalilan hadisan suna ana suna ana taron zanen suna kaga wannan babu shirme wanda ya kai irin wannan ba magana taron suna ko rashin taron so ba shi muka magana ba hujjar ta ingantu a nan kan ko da hadisin lahiya lau kakke lahiya lau bai da wata matsala amma ana hujja da shi waye saboda ni saboda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba ba'da al-bi'sa ba qabla al-bi'sa kamar ai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 40 hasali ma da Abdul Muttalib yayi shi Abdul Muttalib kun jahiliyo ba musulmi bane kaga ina kashwo ta annan a ce wai kaji mutum na gardama barzin ya ce ku bata al'ada ta ta haka ne ga da uwata da ubana na yi abi ta ni kai ya huta wai sai kokarin ya danganta ta ga sunna ya ce wai sunna ta kuma abin banci bakin ciki sai ya ce ga hadisi sai ya kawo ga hadisi kaga ya ka bacewa a akwai saboda haka mu kiyaye wannan akwai wasu abubuwa da yawa da yake al'adu na in ka ɗaukar makanka kai a ciki ba wani abu na ba amma a bar danganta shi ga sunna ko ga addini a eh, eh, ɗaukai sunna ko lada ko wani abu kila in ka dan sassafta ka bashe kawai an saba shi kenan kila sai a kyale ka babu la la zamba wala sawaba ko ba haka ba ba yabo ba fallasa ba a shi ma kuma a kyale ka ba a tadda jiyoyi game da kai ba amma danganta shi ga addini shi ga kawo matsala Allah samu fahimci wannan bari mu ji wani abu qala yahya ibnu ayyuba al allahu kenan mudiba can cikin wancan da ya karbo ga muhammad ibnu abisari can cikin ruwatu yace talaftu hadha alhaditha na shiga duniya ina neman wanga hadisi falam ajidu ban samu ba ina in tambayo in tambayo duk yawan ne kai ban samu wanga hadisi ba inda ahadin wajen kowa ban samu ba min ahlil hadith na malaman hadisi min mallakituhu ga duk cikin wannan hadu da shi illa inda ibnu abisari sai wajen wanga muhammad ibnu abisari wajen ni din samu ta hanya ta iya hanka ji shi kuma ka ji wahimina lahu awhamun kasira saboda haka kaga hadisin bai tabbata ba ko wannan imam shi ibn qayyim al-jawzi ya sake tattauna kan matsalar a gurguje a cikin littafin ta tuhfatul mawludi fi bi ahkamil mawludi shi ma waɗannan kauluka guda uku su ya kwadi na cewa ni na cewa ko dai a ce a yazo da kaciyar sa shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a ce lokacin da an ka tsage masa kirji shekara ta hudu da haihuwarsa Jibril ya zo mai wannan ko a ce a mahaifinsa yayi masa lokacin da ya ya cika kwana na bakwai washi garin bakwai din ko ko rana ta bakwai din da ya waɗannan gaba ɗaya kuma biyar darje su ce dukan su babu wanda inganta duk dukan su eh babu wanda inganta duk da dai cewa masu yawan malaman tarihi ha waɗanda aka ganin cewa suna ta hakiki irin ar maktum na safiyur rahman almubaraka mubarak furi wannan ya faɗi cewa da yana zane na kaza kaza ahi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a kakansa ya yi masa kaciya yau masabi'ihi kuma ya ba a dungum ya tafiya ta hmm, bai ce koyi ba ba kawo abin magana an magana ba ka yi shiru ka ƙi cewa koyi duk da dai daga baya wani tsaba jadida da an kayo sun sa ɗan ta'aliki ƙasa sai ya ce ce wadda aka yi ya zo da kaciya ko ku ai mai rana ran shakku sadari bai tabbata ba ala kulli halin shi ma wannan bai tabbata mu kiyaye sosai game da wani akwai wata magana da nace da yake lokaci bai bari kila barin dan ambata ta cikin gaggawa mu tafi akwai wata magana da na faɗi sati biyu da suka wuce a karatu mu na wancan masallaci na malam Musa Lukuwa game da inda muka karatu muka gangaro wata wata magana muka gangaro da wajen At-Tirmidhi Isma'il At-Tirmidhi halika ce akwai At-Tirmidhi At-Tirmidhi mutane da yawa a wanda yake mafi shahara sananne amintacce malamin hadisi wanda da an ce tirmizi kai ne hankalinka ka taya shi ne mai sunan tirmizi wanda aka fi sani da abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmizi wanda kun malamin hadisi na hafizun na tabbatacce na da sauran duk abin za ka hudu game da shi hadisi littafi ne suna ne a cikin littattafan musulunci da aka hujja da su kuma waɗanda gwargwado ɗaya na daga cikin gimshiƙai masu kammala haraka hadisi ba an ce babu wasu da'ifai ba a'a akwai amma dai ɗaya yana daga cikin kutubu sitta hasali ma in ba in kasa cikin lissahi ai zaka sashi na uku ko na hudu ko ba haka ba ba haka aka lissafi ba ko ka ce ahmad ka ce ka ce ko ka ce bukhari ka ce muslim sai ka ce abu dawud sai ka sashi na hudu wasu na ce abu dawud su ce nasa'i sanan su ce tirmidhi ehe cikin kutubu sitta ala kulli halin akwai imamu tirmidhi shi wannan sananne na akula sosai akwai magudi waɗanda waɗanda ‘yan ƙarya ka ƙoƙarin su ce ko kuma jahilai ka yi sai su ce imamu tirmidhi shi ma ya tafi kan wannan ra'ayi sai a yi ta lisaho ma lisaho ma lisaho ma sai a ce ma har da tirmidhi to shi yasa nace na so in magana mai faɗi game da abin amma zan ɗan jikita sai gaba amma zan faɗi abin zan faɗi yanzu a takaice imamu tirmidhin da ko da ka a cikin littafai ko wani malami ya ce ma imamu tirmidhi ya ce wani abu ya tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan ruwatu musamman a ce ma imamu tirmidhi ya ce an fefe mu an haimanzu da kaciya ka kaciya ce kuma ka ji har yaranci to ka yadda imamu tirmidhi na wanda ka sani naka tambayi na nika so eh kai ne so ni ibara ta ni shi wancan tirmidhi wancan suna ne muhammadu bin ali al-tirmidhi al-hakimu al-hakimu na Yauwa wani na wanda suka zolaya suna ce mai hikima amma da balalle na zolaya ta ehem zolaya ta to shi a zul hakim a shi na wance dan bata je ba to mal hakim yawwa zul hakim wato ya cika ya kawo dambala da yawa cikin cikin harka addini wasu kuma abinda an matsala yana hitowa cikin riga ahlus sunna rigan malaman hadisi yake hitowa ya naɗa ma kai ne almuhaddisu shi yasa duka wasu abubuwa na kawo su to ya kakka waɗanga maganganu har da rance-rance wani wuri har da danganta wasu waɗanda ba su ce haka ba da nau'i na jahilai kalaman ma in ka gansu ka san imamu tuni bai wannan eh to abin da yasa an bace haka so da yawa wasu za su ba da hujja kakka je ko cikin rediyo wani ya ce kaza kaza ya ce tirmizi ya faɗi haka nan cikin tirmizi to ba tirmizi a sunni ba tirmizi asufi sufi shi sufi na ba ba ba shi ina ba shi sufi na kuma sufancin shi ba na daidai ba na na, na shirbata ya yi shirbata da yawa hatta da sufaye sai da sun kai barra da shi sun kace kai kana son ka lalata mana tsari hatta da sufa yan uwa ne eh har sufa yan uwa ne saboda haka na so a ce na dan da labari ne amma in bata lokaci ga ba labari ne to ba mu kammala badin kuma gashi muna so mu kai wata gaba a ya kakka wasu abubuwa da yawa daga ciki bari bari bari ambata wani abu da ku sai kun yi mamaki amma ku yi min gafara abin da aka faɗi cikin karatu mu fikihun malikiya an ce shi yasa kaɗa shi mi a hukunci wa ministan ka shakku kun san hukuncin wanda kullum ko kwanto yake ko kwanto duk dai sallah yana jin wasu wasi duk dai sallah yana jin wasu wasi mi za ka ce mai yaushe yaushe ya hukunci yake a cikin fikin malikiya cewa an kai sadda duk yayi sallah ko yayi ko bai ba sajada kashin kun kun san da wannan shi an kai wanda kokonto yadda mai ko kokonto duk yayi sallah da yake yana kokonto to da yayi sallah kawai ba da salami saha am lam yasku yayi rafkana ko bai rafkana ba tirmidhul hakim ya kawo ta shi ya kawo nan fatawat kuma an ka an ka saka data kuma an ka ce Imam Malik duk wanda ya baka ta sai ce to mu fatawa mu ta malikiya tunda dai kana da sahau kullun to kullun sai kai sai kai sai kai su sahau kullun kuma ya ce malikiya ko Imam Malik ahli sunna na Imam Malik malamin hadisi na shi ko an ga dan fon nayin na Tirmidhul na kila fahimci wannan to da yawa ya kawo ogulu tsato da yawa ya kawo shaddahato da yawa asali ma hatta da sufayen kamar ni ce sun dan sossokai duk da dai wasu jahilansu sun kai shi da martaba ta kudubiya ko gausiya ya kai martaba gauti ko a cikin nujaba'u ko cikin yan bakwai da nan ko cikin yan uku ya kai haka nan yawwa insha Allah dai wata rana za mu yi magana game da shi da ta tarihi ne sosai kuma babban matsalar ta same shi ka bai da mallami shi ya babban matsalar ta same bai da mallami teach yourself shi ka karantar da kai ne da kai ne hmm. bai da mallami kuma wai da shi ka alfahari kaga wannan na alfahari shi wallahi bai da mallami babu babu wanda ya karanta sai ha ba ai hauka kenan tunda ko annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da shi an kai allamahu shadidul quwa bale a ce kai kaga ai haukata eh to shi na yata abubuwa da yawa yace na ban dariya in kana son kai karanci labari kai dariya cikin siru alamin nubala imamu zahabi ya takakkawa ilmin misallan kafsa wadda ya ta yi saboda rashin malami <laughs> Allah ya kiyaye mu آه وقد وقعت هذه المسألة وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مختونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين ابن طلحة وهو كمال الدين ابن طلحة فلقبه فنقضه عليه كمال الدين ابن العديم وبين فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ختن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها والله أعلم وقد وقعت هذه المسألة وأن مسألة تم جنكاتيا ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta faru baina rajulaini fadilaini tsakanin wasu manyan mutane guda biyu masu muhimmanci al'ummar su su malamai na a zamanin su guda suna da rashin fahimta game da wannan mas'alar suka yi ta samun soke soke wa junan su sannafa ahaduhuma musannafan ɗayan su ya wallafa littahi fi annahu na cewa shi annabi da mahatunan an haife shi da kaciya wa ajalaba fihi min ahadith ya kalato ajalaba ya kalatu hadisai allati la khitama laha wa lazima wadda ba ta da takunkumi ba ta da linzani. Eh, a ce an ka ce mutum la karin magana a ce wani yayi maganganu la khitama laha wa lazima to shirme na yi soci burutsu na yi gaba ɗaya abuna wanda ya kwaso kai kutara kai kutara babu abin gaskiya ciki la khitama lahu wa lazima khitam wannan abin da aka sakawa ko da kaba ko da na kwaton ko na wani abu wanda aka sa ma bakin raƙumi ko bakin dabba wanda ka hana ta cin ko ba haka ba wasu abubuwa ko yawa takunkumi to shi kuma zimam in ta sheƙa da gudu wanda aka ja to amma ba shi ya ba akwai wani abu da aka sa ga baki ko wanda shi ya yi linzami wanda shi zai danne ta ta ji ciwo wanda aka sama yan kara ta ji ciwo to abin da aka nuhi kamar kamar raƙumi na bai da takunkumi bai da linzami ka hawo shi kuma ka ratsu gona ko ba haka ba kai ka san dai in ya ga dama ya tafi yana hasashen abin da ya kasan ya ci kaga komi dai Allah dai sawaka to haka sai ana suna kare magana da haka nan duk balarabi ya ce wani ya zo da manganun da la khitama la hawa la zimam to abu wanda yake babu babu gurin kamawa to yayi ta kawo waɗannan dumumuwa wa huwa wane ne yawan nan littafi wa huwa kamaluddin ibn talha kamaluddin ibn talha kamaluddin ibn talha din nan malami na hakikatan man sai dai shubha ta same shi ba ana musun malantar mutum ba an ce yayi kuri ba an ce mutum yayi shirme ba ba ana musun malanta te ba kusan hakila ma duk ko ina yana daidai amma na an samu matsala to lalle kamaluddin ibn talha din nan ya samu matsala a wannan matakin don inda ya samu shirbata inda ya samu matsala da an faɗa muku shikenan kun gane ashe matsala kun san matsala tirmizul hakimu littafai ne hujja da su hmm. su ne ya karanta kuma ya ji ya gamsu la'alla ya san tirmizul hakimi ko bai san shi ba ko ya aza tirmizi na wancan na kwaran ko ko yaya da su da ya ta hujja da su yake hujja duk abin tirmizil hakim ya yi shato ya yawe ya ya kwaɗi shi nan don shi tirmizil hakim ya littafi wanda aka yaka ce ma alhiki yaɗu na littafi na ƙihwaɗi ƙihwaɗi ya kakka wasu abubuwa na hankali waɗanda in ka samu kanka ya za ka yi daga na kawo na cewa ka yi ta ba'adiyya in ka samu matsalar sahau in ka samu matsalar alƙibla ka yi ta salloli hudu in ka samu matsalar ya bakwai duk gaba ɗaya ko wani ana zaton yana da hitsari su shidda guda ɗaya sai ka yi sallah bakwai ko ta kowa ka yi mai bokitin kai ne kaga duk haka abubuwa wanda kuma duk hadisai da ayoyi da wasu abubuwa sun ba da tsari wanda aka ce ga wannan al'amura to matsalar din ibn talha shi na kakka daɗa kakka kuma abin da ɗan cutai game da dogaro ga wannan ya zan an bashi ya karɓi harkar mukami ta gwamnati ko kuma ya zan ma'aikacin gwamnati sai ya zan bai da lokacin nazari sai idan matsala ta gito to dan abin gaza a yi shaf ko ba haka ba ba tsaya a ba matsala haƙƙinta a yi ta nazari kanta shekara wa shekaru kan da a hita da ita duniya shi kenan da inda magana ta samu yi ya kai to wannan kes ya taso aka yi magana ga ciya manzo sallah sanya aka haife shi sai wallafa ya haka nan sai ya dogara ga talmizul hakimi shi yasa ma ga hinan mu ci gaba yace fa naqadahu alaihi kamaluddin ibn al-adim sai kamaluddin ibn al-adim ya walwale wannan fatawat naqaba ya walwale ta kamaluddin ibn al-adim sa abul qasim umar ibn abdul hasan ibn hibatillah shi abul hasan sunansa ahmad ibn hibatillah ana mai kinaya da ko kuma nisba da ce mai al-afqalani a karshe. ko ka ce suna cewa al'afqalani ko kuma su ce mai alhalabi sorry alhalabi suka ce mai alhalabi gari na na halab wanda a cikin ƙasar sham ko dimashqa sannan alhalabi ba hanafi na to shi wannan alhamdulillah ya samu yabo na malamai a ibn kasire ya yi magana kai ne a shekarar da yana tarihi a cikin albida wani haya da ya kawo shekarar da ya rasu shekara ta 660 da ya kawo kai ya jinjina mai ya ce sahibu fununin kasiratin wa kana jayyidan ma'arifati bil hadisi ya ce yana da fannuna da yawa kuma yana da kyakkyawan ilimi game da harkar hadisi to shi da ya zo wajen raddi kan kamaluddin ibn Falha ya yi mai raddi ya yi mai raddi ya yi mai raddi ya yi mai magana mai yawa daga gaske ce ina kai kuma kai wani irin Juju ta same ka hakka ka kawo hujja da tirmidhi hakimi shi na fa akkaza shi na fa akkaza shi na fa akkaza in ga kuma ga ta sai ka ƙara sanin wa at-tirmidhi hakimi eh to ya bada haka yace wa bayyana fi sai bayyana a ciki annahu cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah khotina ai masa kaciya ne ala adatin arabi al'adar larabawa kaji amsa cewa ya zo da kaciya ba haka bane cewa ai mai kaciya bayan kwana bakwai ba haka bane cewa mai an mai kaciya lokacin da yana wajen halimatu sa'adiyya shekara hudu ko uku dan wani abu ba haka bane shin mi a gaskiya al'amarin ai mai kaciya wa da laraba sun ka sama fa kowane dan su kaciya wannan shine fatawa kuma abin bai da wani hukunci da za mu samu karkashi ne shi yasa Allah bai buƙaci mu san shi ba mu samu bayani game da shi ba a fahimci wasu abubuwa duk abin da ka ji manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani akan shi ba bai yi fashin baki ka kai ne ba aya bata zo ta ta fasa baki gare ba to babu wani abu karkashin wannan abu na fa'ida kila fahimta amma da musulunci ya zo batun kaciya batun kaciya kana da damar kawa danka kaciya tun daga sadda an kayawa har ta kamu ya balaga kila fahimta kamu a ce ya kai shekara bakwai ko shekara goma ko sha kana da damar kai mai kaciya in ka mai ran da ya cika sati ba a ce kayan laifi ba in ka mai bayan shekara ɗaya ba a ce kayan laifi ba in bayan shekara uku ko hudu ko bakwai ba a ce kayan laifi ba a fahimci wannan to sai shari'a ta bashi haka gum duk da dai malamai sun ki cewa a wa yaro kaciya tun lokacin hankali ne bai kawo ba tun bai bambanta tamizi ba ya san cewa shi namiji na ba mace ba waccan mace ta shi namiji na sai a mai kaciya tun bai kai wannan marhala ba mu fahimci wannan sosai abin da ban mamaki duk masu rigim a ah, himan zu sallah sallah kaciya ko kaza ko kaza ga hadisi na ingantacce tantagarya hadisin bukhari hadisi mai lamba ta bakwai hadisin Hiraqal na tahiya abu sufiyana wajen Hiraqal. daga cikin hadisi in kuka buɗa ka je ka buɗe hadisi na bakwai cikin bukhari kurkusa yake ya ambaton magana kaciya kaciya kaciya cikin wani hadisi herakal sarkin rom ya kwanta ya mafarki sai mafarki ga wani nan mai kaciya kuma ya haito cikin al'umma masu yin kaciya ya kawo mai hari haffa da ta ya kwace mulkin ya tashi hirgice ya ce a kirai masu hasarar mafarki ya faɗa musu kun ce haka da Allah ranka da kwanta da hankalinka Yahuda na fi kaciya kuma al'amarin su ba wani abu na ba ya ce ba suna ba shi mahalikin nan ba yahuda na ba yahuda ba su kai darajar su yi wannan abu ba a dai binciko mai uwa duniya shin wace kabila ta ta yin kaciya sai aka binciko mai sai aka yace kabilan larabawa suna kaciya to zan ka ce duk cikin kabilu gaba daya kabilan larabawa su ne adda yin kaciya yace to yana zafin kila al'amarin da kila daga wajen suna amma a bincika mai akwai wani al'amari na game da kabilar larabawa sun ka jami'an kadda Allah ya tabbata su larabawan da ko littahi ba su da larabawan da ba a san duriyar su a duniya ba ce shi ho mahalkin nan ya bashi yace abin da yasa dama cikin bukari za ku ga haka shi yana bugun kasa dan bugun kasa na dan dibin taurari na ya buga kasa ya diba taurari ya yi bincike ya yi buge buge nai ya gano dai mulki ne zai kare ya kusan karewa shi hankali ya tashi duk abin sun kai kokari su dan bashi relief ya ce ah, akwai wani matsala ana cikin haka kan da ya natsu suna so su natsar da shi kenan sai ga da hetul kalbi sahabin manzo sallallahu alaihi ya kawo mai takarda an bude mai min muhammadin rasulullahi ila hirakal azimin rumi ya ci ba gashi ba eh, daga muhammadu manzon Allah zuwa hirakal sarkin rom amma ba'ad aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn sai ce to kun ji abin da ka gudu to yanzu abin da nika so Allah ku dan binciko min mu harabawa ga mutanen ga kun san suna tahowa cin kasuwa kaza kaza akwai waɗanda sun ka san labarin wannan aka yi aka yi cikin sa'a aka ce kasuwa ana shela ina wanda ya da kasar da binnai ina wanda sun kawo da kasar da binnai kasar duwatsu Kasar laraba ƙasar marasa littafi sai an kai dai su abu sufyan ka ce ga su abu sufyan jim da shi da duk yan gidan annabi ma ga su dungurungun to kun san sauran kissa in kun ka diba kissa ku dibi da malamai sun ka fassara wannan hadisi wanda suka yi magana kaciya ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda imam ibnu hajj ibnu hajar al-asqalani ya hebe ya game da wannan mas'alar wanda za ka ganin wotan mutane an ka ce mi an ka ce awa kaciya kaza kaza lokaci kaza kamuwa haiwa kamuwa haiwa Allah ya saka musu da alkhairi hadisi cikin bukhari sai suka ce samalan suka ce a'a manzo sallallahu alaihi wasallam bai bambanta da kaciya ce da kaciyar sauran ɗin larabawa ba wanda an wa hamza abbas ali wa wa duk wanda ka ji bakin ka ya lalabo cikin laraba kwadashi to da an kai haka aka muhammad sallallahu alaihi wasallam kaciya mun fahimci wannan saboda haka ratayewa ce ta bakwai ka ce ba a yi sai bakwai ko ba a wuce bakwai ko kamun bakwai ba a yi ko wani abu a canfa bakwai na kaciya ko alakanta da kaciya ko ko ka ce shaqqus sadari ko ka ce mahtuman duk wannan soke burutsuna bai da alaka da addini Allah samu gane wannan fasalun fi ummahatihi fi ummahatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allati أرضعنه فمنهن سويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسرور وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب واختلف في إسلامها فالله أعلم ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن, بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء أولاد الحارث ابن عبد العزى ابن رفاعة السعدي واختلف في إسلام أبويه من, من الرضاعة من الرضاعة فالله أعلم وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد ابن بكر فأرضعت أمه فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فكان حمزة ربيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهتين من جهة سويبة ومن جهة السعدية أقول wannan karatun bai da wuya fasulun fi ummahatihi sallallahu alaihi wa alihi fasali na ambaton eh, uwayen manzo sallallahu alaihi wasallam amma uwaye allati arda'anahu wanda sun ka sha da shi mamma ba da sun ka haifa don haihuwa uwa guda ka haifa mutum amma an ce ummahat uwaye ne ta wajen shan mamma hasali ma dai zamu samu su ga suna adadin su bari mu gani su uku na ko su hudu in kacce amma bari mu ce mu jiya Fa min hunna daga cikin wanda sun ka sha da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai suwaiba suwaiba ita ce maulatu abi lahabin baiwar abu lahabin suwaiba wadda ta fara sha da manzo sallallahu alaihi wasallam wa arba'atu ayyaman ta shada arba'atu ayyaman ta sha da manzo sallallahu alaihi wasallam wasu yan kwanuka wa arda'at ma'ahu aba salamata abdullahi ibn abdul asadi al-mahzumi ta sha da shi muhammad sallallahu alaihi tare da abu shi ne abu salama wanda muka sani wanda suna ne abdullahi ibn abdul asadi al-mahzumi abu salama wannan dai wanda ya rasu a yakin khandaq al-ahzab wannan da bayan rasuwa ce manzo sallallahu alaihi wasallam auri ummu salama matar shi to ya sha nono guda da manzo sallallahu alaihi wasallam na suwaibatu suwaiba wannan baiwar abu abu lahabin mace ba ta nono dole sai ta haihu wani yaro na ta haifa lokacin bilaban ha masruh nonon ɗanta ta haihuwa mai suna masruh ta haihu lokacin sunan ɗan masruh kuma aka yi daidai da lokacin an kahi manzo sallallahu alaihi wasallam amma muka zo labarin masudu kasan kenan tare sun ka sha nono guda da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda kenan akwai annabi Muhammad ya sha nono tare sannan ga masruhu danta ita suwaiba sannan ga Abu Salamata Abdullahi ibn Abdul Asad wa arda'at ma'ahu ma'ahuma kuma ba su dai ba ba Abu Salama da Muhammad dai ba a'a hadda ammahu amin shi annabi Hamzatu ibn Abdul Muttalib su hudu kenan lokaci guda ta ba wanga ta ba wa ikhtilifa fi islamiha akwai sabani game da zamanta musulma shin ta samu kaiwa har lokacin da aka yi bi'isa an ka aiko annabi ta musulunci ko ta mutu kamun aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sabani wallahu a'lam bala kullu halin akwai sabani kila fahimci wannan amma cewa ta musulunta ko ko cewa kaza kaza ko ko cewa an haihi manzo sallallahu alaihi wasallam ta ruga da gudu ta ce ma mai gidanta Abu Lahabi an haihu ma ɗa ya ce ya batta ɗiya ko in gaskiya na batta ɗiya in ko ƙarya na to ta bari ta lalace kaza kaza zai fita kusan kan da cijo mutumin kirki kwarin gamba ko ba haka ba mun gaji labarin na rere waƙen nan da yi Allah shiga harta ne amma dai akwai taɓi da yawa cikin waƙar akwai taɓi da yawan da bai inganta ba har yankan cijon gada kaciya ce ko ɗaya ba a masa duniya ba ko ba haka cikin waƙa ba eh sannan kuma ya ambata cewa wai ba ta shika ta hada mu Abu Lahabin ya hayyace mata in gaskiya na in kokariya na ko da ba za ki koma karsuwa ba eh ya mata wannan sannan kuma yace kuma ita ma mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ga wasu mata sun taho su kaza kaza suna sun zo su tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam ko an yi ta tabi din cikin wannan alu sunna tun zai zala na ko eh amma dai akwai tabi ta bangaren karatu yawa <laughs> kasan kasan izalar dauri ko ba haka ba akwai gauni amma karatun na adda saura Allah shi gawarta muna واختلف في إسلامها فالله أعلم ثم أرضعت حليمة السعدي ثم أرضعته حليمة السعدية سنة حليمة السعدية تشار شيما ما ita kuma lokacin nan bela bani ibniha da nonon ɗanta ta haihu sunan ɗanta abdullahi sunansa abdullahi kama abdullahi ta haihu wasu suwa ne akhi unaisa shi Allah ɗan uwan unaisa wa judama ana cewa judama ana cewa juzama ana cewa huzama duk sun zo amma dai duk mutum gudana ko da kaga wani ya ce juzama kakka ce ka kara ashe ba mutum gudana ba ko wani ya ce huzafa mm, da judama da juzama da huzafa ikhtilafi na na mallamai aka karantawa saboda can babu wasali da wuri babu digo shin judama wasu karanta ko ku a samu zalun digo a ce juzama ko ko fa'un ta a ce a babu digo ga jimun a ce huzafa duk an ce haka ne mai buharka furbi ya kawo su gaba ɗai ya ce judama wakila juzama wakila huzafa duk dai mutum gudana sannan mi ita judama din nan mace ta wahe shaima ita aka ce ma shaima'u shaima'u an tuna labarin ta ai eh auladi to su waɗannan da shaima'u din mai suna judama da unaisa da dan dan da kanin su Abdullahi wanda nono ne na an ba manzo sallallahu alaihi wasallam dukan su auladu al-Harith ibn Abdul Uzza ibn Rifa' as-Sa'di iyan wannan ba Allah na ko ko wannan mutum ne al-Harith ibn Abdul Uzza ibn Rifa' as-Sadi wato mijin Halimatu Sa'diyya wa ikhtilifa su ma an yi sabani fi islami abawaihi min ar-rida'a game da shin waɗannan Halimatu Sa'diyya da mijinta al-Harith ibn Abdul Uzza shin sun musulunta su ma Allah ya ja rayuwarsu har sun ka tirsi Annabi sallallahu alaihi wasallam an ka aiko shi ko ko sun rasu ko sun mutu kama aiko manzo sallallahu alaihi wasallam babu tabbaci babu yakini labarin sunan ya kace wallahu a'lam wa arba'at ma'ahu to shi ma lokacin nan da ta sha da manzo sallallahu alaihi wasallam nonon ta da nonon don danta ba manzon Allah ɗaya ta sha da shi ba lokacin akwai wa wa arba'at ma'ahu ibnu ammihi ta sha da ibn dan ammin manzo sallallahu alaihi wasallam dan wan dan dan wan mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam dan wa dan kani shi ne sunansa aba sufyan ibn al ibn abdul muttalib akula abu sufyan fa ibn al-harith harith din nan dan abdul muttalib wan wan abu talib kuma shi abu talib wan mahaifin Allah wan wan sallallahu alaihi wasallam na abdullahi akula saboda ka abu sufyan ba abu sufyan sarkin makka ba shi wanka abu sufyan sarkin makka suna ne abu sufyan ibn harbin ibn Abdushamsi. shi ku wannan wanda an ka sha dan wa dan kane ga manzo sallallahu alaihi wasallam sun ka sha tare Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib akula sosai wa kana shi wannan Abu Sufyan shadidal adawati mai matsanancin kiyata da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga ba Allah mai gidan dogo thumma aslamu amal fatahi sannan ya musulunci shekarar da aka fito makka wa hasana islamahu ko ko wa hasuna islamuhu wa suna islam musuluncin sai kyautatu ko ko wa islamu ya kyautatu da musuluncin sa wa kana ammuhu to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma shi kadai ba har yanzu aminsa wa aminsa gashi nan hamzatu hamzatu daidai wannan lokacin shi ma hamza mustardi'an fi bani sa'ad ibn bakr an kashe shi ma yana sha mamma a kabilar gata su halimatu sa'diya a cikin yan kabila amma ba inda halimatu sa'diya an kai shi ba makwaciyarta an ka kai shi wajenta to yana sha shi hamza fa'arda'at ummuhu uwa ta shi Hamza mai sha da shi mamake na muka mihi sai ta sha da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah wata rana ta shigo inda wa gashi nan yauman wata rana wa huwa inda ummi Halimata lokacin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mahaifi mana jan uwa ta mai sha da shi mamma Halimatu ta shigo gidan ta dauki dan yaron ta bashi shi ta bashi mamma an fahimci wannan amma ba wajen ta haka shi ba ita ka riƙon Hamza ka sha da shi Hamza ashe kaga ya sha nono guda da Hamza sannan ya sha nono daga Abu Sufyana sannan ya sha nono guda da Abdullahi ɗanɗan Halimatu Sa'diya da Shaima'u ita a Halimatu Sa'diya kamar yadda can farko ya sha nono guda da Hamza wajen Suwaibatul Suwaiba Maula Abi Jahal yawwa mu kiyaye wannan kaga fa kana Hamzatu Rabi'a Rasulillahi Hamza yanzu abokin shan nonon manzo sallallahu alaihi wasallam na min jihatin ta bangare biyu min jihati Suwaiba ta bangaren Suwaiba baiwar abu jahali wa min jihati sa'diya ta bangaren sa'diya an gane ai da can gida da kuma da aka kasu shan mamma duka sun sha nono guda ta da hamza to haka na amma shi hamza alhamdulillah mun san babban sahadina ya musulunta yayi shahada a yakin badar radiyallahu anhu kuma abu sufyan ibn al da shi shi ma yayi shahada ya, ya musulunta sannan kuma shaima'u ga ta cin labarin ta zai zo fasalun fi hawadinihi sura minti tara فصل في حواضنه صلى الله عليه وآله وسلم فمنهن أمه آمنة بنت وحب ابن عبد مناف ابن الزهرة ابن كلاب dazu mun ce waɗanda sun sha da shi manzo sallallahu alaihi nono guda nawa ne guda uku mun ka ambata akwai suwaibatu akwai halimatu sa'diya sannan akwai makwacciyar halimatu sa'diya wannan mai sha da hamza nono ko su nawa kenan to uku ɗaya na akwai da ba ambata ba ce ta jazakallahu khairan mahaifiya ta ai ba ambace ta ba ko ko bata bashi nono ba a ku dai ku dai bincike eh ku dai bincika na fasalun fi hawadinihi fasalin mai bada bayanin su ku waɗanda suka yi relo tawan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba da mamma ba suka rungumi annabi suna tawaini suna ɗauka sun goya shi sun yi mai wanka sun za su tahiya da shi wani wuri ko ce wane ko wani abu sun tahiya da shi sun tahiya cire haki sun tahiya itace sun tahiya ɗiban ruwa rijiya biya na bisa bayan su hawa zinihi manzo sallallahu alaihi mutum na fa yawa mutum kaka ce aljani kul inna ma ana basharun mithlukum wannan rayuwa ita aka zo in ka ce mai haka ya hai daraja ya kace ce wani abu eh Allah ya samu gani fa min hunna daga cikin waɗanda sun kai tawai ko ko suka rungume manzo sallallahu suka riƙai ummuhu amina kaga ku ba mamaki za ka ce ita uwarsu amina bintu wahabin ya wahab ibn abdimanatin ibn zuhra ibn kilabin nan dai malai ambata ta can gaba za a cin mata ne ta nata fasali na musamman za a yi ko ba haka ba ehen wa min hunna wata ita ta farko kenan wa min hunna daga cikin su na biyu suwaiba ita suwaiba wacce ta sha da shi mamma tun da kaga ta sha da shi ai kaga ba mamaki ta rungume ta mai wanka ta kai shi wuri kaza tun da gida guda suke Mm, Imam al-Bukhari ma gashi ya kawo shi sannan wa Halimatu da Halimatu ita ma tare ne ita Halimatu Sa'diya wacce da yanzu na wajenta kusan shekara hudu ya wajenta sannan wa Shaima'u da Shaima'u yatta ya Halimatu Sa'diya Shaima'u ta yi tawon manzo ba ta bashi nono tun da yarinya ta amma ita an ka gama bashi nono ita ha goya mashi to ku tai wajen wasa ko ba haka ba ita Shaima'u ibnata ta ibnata ita diyar ta Halimatu Sa'diya wa hiya ukhtuhu min ar-rida ita ce yar uwan manzo sallallahu alaihi wasallam tashan mamma kuma kanat tahzunuhu ta kasance tana rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana goya shi ba ummiha tare da mahaifiyarta in ma ke ta tayyau gobe ta yi ko ya jima ta yi ta ba ta su su dai ka kula da manzon sallallahu alaihi wasallam kuma wahiyar da ta a ne ita ta tazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fi wabdi hawazin a cikin ayari na hawazin lokacin da yana madina yanzan lokacin alhamdulillah yanzu musulunci ya dakhuluna fi dinillahi afwajan yan kabila kaza yan kabila kaza yan kabila kaza yan kabila kaza to sai an kashi ɗan ƙabilar hawazin wanda hawazin babban ƙabila ce daga cikin su ƙabilar sa'ad ibn bakarin wanda na an ka samu halimatu sa'adiya karkar sun hito mun ka ce ƙabila wa kaka ce wasu na ba cikin laraba yan gida gida na a fahimci wannan sosai shikenan sai ta shigo an samu ma rashin sa'a a wani daga cikin ƙabilar dun hawazin ba ba haka ɗau'an sun ka taho ba ba haka ɗau'an sun ka taho ba an dan yi ba ta kashi da su to alhamdulillah kuma da sahabbai suka yi mamaya an hakuwa su duk kabila hawazin sai ga su an kurke su har zuwa wajen manzo sallallahu alaihi ana daka musu tsawa sai nan wani dan bani sa'ad ya tashi mawaki sai ya kama zuba bai tukka ya kama zuba bai tukka yana yabon manzon Allah yana tebo ne yana tebo daga cikin abin da ya kai wani sallallahu alaihi wasallam ka tuna fa kaifa namuna ɗanmu na da kasha sha mu yau sai na gawa da mutum zai kashe uwaye ne da ubanai da kane ne da wani da kaza da kaza ya ta A annabi sallallahu alaihi wasallam ku jaye min kai ta wani na kai yace manzo sallallahu alaihi wasallam kamance da kabilar sa'ad ibn bakr kamance yanzu halimatu sa'adiyya kamance da Alharis bin abdul uzza ce kai wani ce ni ina cikin yan gidan haris bin ina cikin kabilar sa'ad ibn bakr yace kaga duk waɗannan duk kawura din kana duk dangin uwar kana halimta sa'adiyya ma yau wato kashe su a nan sallar sai ce to ya fike su gaba daya yaka tambaye ma ina shaima aka ce ga ta can cikin mutane yace ta zo gashi nan sai wanga abu ya faru wa hiya lati qadamat alayhi ista ta zo wajen manzon Allah fi wafdi hawazin a cikin ayaran hawazinawa fa ba sada laha ridahu manzon Allah ya cire mayafi ne shin hida mata wa ajalasa alaihi ya ya zauna da ta bisa mayahin annabi ri'ayatan li haqqiha don ba ta haƙƙinta ta goya ta ta mai wasa shaima'u radiyallahu anha wa min hunna daga cikin wasu sun karki manzon Allah wa min hunna al-fadilatu al-jaliyah ummu aymana barakatul habashiyya wa kana wa kana warisaha min abihi وكانت wa وكانت دايته وزوجها من حبه زيد بن حارثة فولدت له أسامة وهي التي دخل فولدت له أسامة وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي فقال يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسول الله قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير, خير, خير لرسوله وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا ومنهن daga cikin da suka reni manzo sallallahu alaihi wasallam suka goya shi alfadila mace mai muhimmanci aljalila madaukakiya ummu ayman wadda aka ce ummu ayman sunan kunyata sunanta na kwarai barakatu baraka alhabashiyatu ya kaga ya Afirka ta ashe ku Afirka sun dan samu shiga yawa alhabashiya ehe akwai Allah ji kan Allah shiga ta ma eh, Sayyidi Abdurrahman Sayyidi kan Sayyidi wato duk inda ka dan lalaba sai ka ji shi Abdurrahman Sayyidi ya ce raf'u sha'anu shubshani ya wani tahi yana da kyau a cikin littattafan tarihi ka karanta shi ka ji dadi daga darajar yan habasha yalli safa yan habashan da sun ka samu daraja a duniya gaba ɗaya sai da ya lisa duk sahabban da asalinsu yan habasha na da sahabbai maza da sahabbai mata da mujahid da tabi'ai maza da tabi'ai mata da tabi'u tabi'ina maza da tabi'u tabi'ina mata wanda asalinsu yan habasha na duk ta zani eh yana cikin wanda ya ba da tarihi umma aiman tarihi mai tsawo saboda habashiya ce ka kumanta ai bilal shi ma dan habasha na ko Hmm, ashe kaga baki ba illa ta ba in eh, ka haifiya illa wa kana warisaha min abihi manzo sallallahu ya gadi ita ummu ayman daga mahaifinsa mahaifinsa da ma baiwar mahaifinsa ta da yar rasu ya bamma mahaifiyarsa ita ko mahaifiyarsa da tar rasu sai ta ban masa ita ita ɗaya ta ya gada wa kanat gayatahu ita ce kai mai dallo yi muku hausa sakwato kun san dallo <laughs> wannan hausa sai ba sakwaci <laughs> daya ga luga ana cewa alhabila ana cewa abu'ir ana cewa abu'ina sannan ana cewa addaya duk suna na waɗanda ka riƙe jarirai abu'ir abu'ir wanda idan an kahi mutum uwa ce da ranta lahiya lau ba wani abu ba a kai mata ta sha da mamma saboda uwa ce wata basarakiya ta ko wata mai darajata ta ko wata abu ba ta sha da yawo to sai a kai kamar ita halimatu sa'diya shi yasa zaku ku ga na cewa zair zair idan ma kun ka diba can cikin kaulukan da muka wuce na kaciya aka ce alqaulu sani aka ce annahu khutina sallallahu alaihi wasallam yawma shaqqa qalbahu almadashayn khatana yawma shaqqa qalbuhu almalaikatu sai a yawa inda zairi halimatu zair in eh, wadda ka sha da kai mamako ta koyar da ka amma alhali mahaifiyar kana nan idan ko mahaifiya rasuwa ta yi ko kuma rashin lahiya ta kai ko ciwo ta kai wanda ba ta iya kula da yaro sai a ba shi ga wata to sai a ce mata addaya addaya larabci na arabiyun asil larabci na addayatu to ita wannan uh, umma aiman ba ta rika manzo sana irin wannan ta abin sai da mahaifiyarta ta rasu dun lokacin da an kasha da shi mamma kun san wajen halimatu sa'diya ne sannan ya dawo daga wajen halimatu sa'diya lokacin ta danga hirgita na tsage mai da aka yi ta dawo wasa nan wasa ci gaba da kula da shi ana nan sai wasatar rasul to da wasatar rasu kaga ya rasa wata wadda zai za ta kula da al'amari ne to sai zan ummu ayman ita ce daya ita ce mai kulawa da shi mai rono ne mai mai dallo mai mai wasa tana doka ce asali sun ce kalimar daya daga da'aya na abinda adda'aya ko kaga da bakin wanga kashi da waya shi adda'aya ina jin nan na addallo ko a doki yaro aza suka ce addaya to an ka ce ma mace addaya ana nufin dai mai kula da ƴan ƙananan yara bayan rasuwar mahaifiya ko wani abu mai kama da haka wa kana dayatahu ita ce mai reno nai bayan rasuwar mahaifinsa kuma wa zawwajaha da ta kai ya kai lokaci hamman ta ta rayu sosai ta hamman zo sallah ya rasu ya batta ta yi shekaru ka ji ka gani ta yi shekaru da yawa har ya rasu ya batta wa ka ku ga wadda ta rene ka ta rika ka ta mi ba ma kai ba mahaifinka ma tare sun kai zama kuma ta ga ta ga ka wuce ka bata ai ta tsoho da yawa hmm. to a lokacin da aka aka musulunci ya zo da sauransu zai ibn haritha manzo sallallahu alaihi ya auren mai da ummu aiman ummu aiman a wannan daraja ta ga su gaba da in muka bada tarihin ban bata lokaci ga wannan amma dai ga dukkan za ka san daraja ta ummu aiman da zaid ibn haritha na'am kuma to shina wa zawaja ya aurar da ita min hibbihi ga masoyi nai zaid ibn haritha fa waladat lahu usama ita usama usama ibn zaid din nan hibbihi wa ibn hibbihi ba haka aka ce ba hibbu rasulullahi wa ibn hibbihi to ma wasa ummu aiman ta afrika ta وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ita ce Abu Bakar da Umar bayan Rasulullah sun ka shiga wajenta suna sun ka zo su gaida ita imam annawi ya kawo wannan bayani ba shi ka hadisin ba muslim ka hadisin amma wanda imam nawawi ya mai title ya bude bahade babin ziyarat masu ziyaratu salihina ziyarar bayan Allah yana da kyau sai kawo ga hadis cikin wannan babi ziyarar bayan Allah sai kawo hadisin ga Abubakar da Umar radiyallahu an hadisin Muslim sun ziyarci Ummu Ayman sai kawo ciki kadibi daraja Abubakar ko da Umar one and two a duk duniya bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sun haka mata ziyara ko da suka shiga waye ka fitina kuka fa qala suka ce mata ya umma ayman haba umma ayman ma ne kana miki kuka fama inda Allah khairu da rasul abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya can ya iske wajen ubangiji ne ya hime duniya duniya ne cikin duniya Allah wahala kai annabi ya tafi aljanna kina ta mai kuka ai inda manzon sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya alheri farin ciki ya kamata ai ba kuka ba ummu aiman kada ta ce ba shi ba inni la'alamu ni na san la danga kasani ko la'alamu wallahi na san anna ma inda Allah khairu li rasuli abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ishe ya fi alkhairi ga manzo sallallahu alaihi wasallam duniya na san haka kai inna ma abki ina kuka ne linkita ya khabar sama saboda labarin sama ya kaci tun rasuwar manzon Allah ba mu taba jin jibril ya taho ba baka taba jin Allah ya ce kaza sabo aya yanzu dumi ta ba shikenan wannan in akwai lalle abin da ya kamata a yi bakin ciki to shi za a bakin ciki labari tsakanin channel tsakanin sama da ƙasa wannan ya tsinki jin haka fahayya jatoma sai ta motso musu ta motsa su a wakar Umar ita Umar ta motsa su alal bukai akan kuka fa a sun ka fashe da kuka su ma ta tuna musu daɗin da an ji zamanin manzo ta tuna ta taba musu inda adda ciwo wannan imam muslim ya rawaito hadisin insha Allah nan za tsayawa kamar da muka yi alƙawari satin da ya gabata insha Allah satin da attahe za mu karanci mawaƙifu a shia a ithna Shari'a min Sufiya kuma insha Allah kokari za mu yi mu ɗan jari a wuce babu wani bayani don abin bai da wata matsala sati daya sati biyu ko uku mun gama shi insha Allah ai hakuri da wannan kuma yana da kyau a zo saboda ni saboda duk muwa a kula karantarwa ake ba wa'azi ba karantarwa ake a fahimci matsaloli wanda suke da duk abubuwan da suke saboda ni saboda haka san wanda zaka rike ko wani al'amari assalamu alaikum akwai yan sanoyi kaɗan dai duka dai na addu'o'i na kamar an bata shekaran jiya ɗan uwa malam Mustapha Abubakar Bado ya samu mahaifinsa ya samu haɗari ah, ba ma shi kadai ba da shi da abokin tafiya kuma ha an kwantar da su asibiti ko da yake daga ba an sallame suna gida to amma dai ba su bushe ba suna karban magani a asibiti a taya shi addu'a Allah shi ba su lafiya kuma Allah ya sauka saukin abin wani dan uwa shi ma ya yi min sai yana bukatar addu'a kuma akwai dan uwa Malam Husaini haya wanda ka jama Ahmad Filili a Alkur'ani lokacin tafsiri shi ma an ce yana kwanci asibiti yan uwa sai a mashi addu'a ko wani dan uwa nan da ya rubuta karda malam Mustafa ya karanta bani bayani na cewa ya ce don Allah a karanta wannan wasiƙa ta tashi hakikanin gaskiya yana buƙatar addu'a ta ƙwarai sosai saboda gaskiya yana son aure ya matsa yana son aure don Allah a taimaka masu addu'a kuma ya ce ga dai harakokin nan gade sunan dai kuma yana son auren ga to da Allah jama'a ya masa addu'a in Allah su kila ma sati na tahi za mu koma karanta ta in Allah ya so Allah shi mana jagoranci malam Mustapha immigration shi ma ya aikotex ya ce Allah ya masa addu'a dama zai yi tafiya zuwa Brazil tafiya ta aiki ta to bangiji Allah ya tsare masa imanin sa kuma Allah ya kai shi lafiya ya gama lafiya ya same mu lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik